صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin na'imar ta ce darsa subhanahu wa ta'ala ya kaddari rayuwar mu ta kawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta talata mu a najeriya goma sha bakwai ga watan al-muharram hijira ta manzan tsira annabi rahma sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya inda hakan ya daidai da ranar goma sha bakwai da watan tara miladiyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tsarin albarka daya daga cikin masallatai na juma'a da ahli suna a garin jordan wanda yake kasuwar yan doya muna ci gaba a kowace rana irin ta yau da karatun cikin a hakanun jana'i na babban malami muhammad ibn suleiman muhammad bin hussein bin suleiman wanda ah, kamar mun karanta shafi na 110 satin da ya wuce ko za mu tashi 111 عندما ليس سوى السؤال الثاني من الفتوى تبات بيؤتهم فتوى من لنبا لقوبيو لتريشدا د سلاتین د حضور اچھین پتاو لذین سجادی مان سبیت تشتیوا حل صدقة الحل عن الميت ينتفع بها الميت شن صدق الرائیت زبایر امد دم تشتیو شن ونم تشتیو زی امفان دونن صدقر ko kuma dukansu su biyu za su amfana da shi wanda ya ba da sadaka da kuma shi wanda aka ba da sadaka a madadin shi malai sai na'am ينتفع الميت بسلفة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة yace haka al'amarin yake matacce yana amfanuwa da sadakar da rayayye bayan a madadinsa لإجماع لدينا أهل السنة والجماعة بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مدوبا أكرا تشيمي حديث الإمام البخاري ومسلم سأولته لقاديث أمنا عائشة الله تعالى جاكريتا سوى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سوى لدي والمسلمين ya zo wurin fiyayyen halitta manzan tsira annabin rahma ta salama sai da shi ya annabin allah inna ummi talatat nafsaha wa lam ya ji mata ta rasu amma ba ta bar wasiya ba wa azunnuha kallama takallamat tasaddaqtu kuma ina tsammanin da dai sabon wasiya to da na yi masa sadaka madadin ta kamar da ta bari a ajiyar in ta saddatu anha su ya nabi Allah ita ba ta bar wasiyar mata ba to amma kana ganin idan na bayar da sadakar a ta akwai lada za ka samu ba da na'am ولما رواه البخاري آه، من حديث أبلاد بن عباس رضي الله عنهما وكما أقول الإمام البخاري يروي سورة حديث أبلاد بن عباس الله تعالى جابر رسول سوى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه توفيت أمه سوى لذلك سعد بن عبادة Allah ya kara ta ya kuma shi rasu wa huwa qalibun ana shi kuma baya kusa da ita yana nesa fa atta nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shi ma yazo annabi Allah mai kira sai Allah ya tabbata a gare shi sai ya annabi Allah inna ummi tufiyat wa ana qalibun anha sai na mahaifiyata ya kuma ta rasu kuma ni ina nesa da ita bana na kusa da ita ba har yan inda kaddautu anha shin zai amfani da ita a inda nake in na ba da a madadinta qala na'am sai ce kwarai da qala sai ta inni ushiruka an halifi المخالف المخالف صدقة عنها يتكنا شيدا ولا أن من allah. wato katanga ta ko gona ta ta wuri kaza na ba da ita sadaka a madadin jati mata ila gairi zalika zuwa da wani wannan minar a ahadith sahiha daga cikin ta ingantattu fi sadaka ta alal don dogare da yin sadaka a madadin matacce ba ku biha da kuma amfanuwar shi da wannan sadakar wani lafi tawfiq wasu sallallahu ala na muhammadin وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى تنبيع تبيو هل يسوء أسفين فتواني لنبا جبوه لتري سرى لتسكين الشدع سوى هل يجوز أن يتصدق أن يتصدق للميت بثلاث أيام أو سبعة أيام أو بأربعين يوما سينا أنا a bayar da sadaka a madadin mamaci a ranar uku da mutuwar ko ranar bakwai da mutuwar ko ranar arba'in da mutuwar shi jawab amsar shi ne tushirar sadakatu an ilmayyar muslim mutlakan tabbar shari'a ta yi umarni a ba da sadaka a madadin mamaci sake babu kai ai biduni an yataharra biha thalathata ayyam ba tare da an kirdadi wai ranar uku ba min mawdihi daga mutuwashi aw sab'a aw sab'ata ayyam ko ranar bakwai da mutuwa au aw na yawan ko ranar arba'in ba liwurudi sunnati bin tasadduqi domin sunna da tazo sai bayani akan ya halatta a yi sadaka a madadin mamaci وعدم ورودها لتحري يوم معين كما درسن بأسام النفسي da ya zo da yake nuni a kan kirjani rana kaza ba da wato aka ayyana ba min tarihin motsi daga tarihin mutuwar mamaci halar taurin lahi taurin sai allajinatul da'ima lil umutin ta sake fitar da fatawa السؤال الأول من الفتوى تنبأ تفرقه أفتواني لما دموه لتريشدة الستين دسارة سؤالنا بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرض ميت سوى وجه لقد كم تاريخ suna sanyawa ga matattu abinci a wata ramadan za su dafa abinci kamar na isfar da za a ba mutane amma niyyarsu shi ne kowane mutum ɗaya a madadin wani matacce ma'ana idan aka raba abincin kowane mutum ɗaya akwai mataccen da suke burin allah ya ba shi ladan wannan azumin na wannan mutum ko fahimci abin ake nufi fa'al haza ja'izun amla tambayar shin wannan ya halatta ko bai halatta ba Abidu fi haza ma'a dalil ku amfanar da mu da amsar wannan tambayar tare da dalili madogara ta shari'a da za mu riko ita jawab amsar ta farko shine tushiru sadaqatu anil mayyitina shari'a ta ta da dama a ba da sadaka a madadin matattu من المسلمين لكي مسلمين وثبت شرعا أنها تنفعهم كما يتفت الشريعة فأولا سلكا ذباب بعد أمر جمعة الإمامة تنفو تنا أنفان التسوي وهذا هو مذهب أهل السنة ونشين مذهب أهل السنة والجماعة لكن ليس لها وقت مؤين سيريب أتياك الشيمة ونلوك الشيبة أتيت سي أولا رمضان كنت أولي وجه لمكة الجنة an gane ku a bal fi ayi ta tasaddaq al-muslimu an mayyit muslim nafa'ahu dhalik yadda al'amari yake a kowane sadar kowane wata daga cikin watanni idan ka samu dama ka fitar da cikin dukiyar da ka bayar da shi sadaka a madadin wani mamaci to ko shakka babu za ta amfanar da mamacin kai ma da ke sadaka kuma za ta amfanar da kai وإذا تصدق في أوقات الفضائل أما لذلك ذاك الكرداني لوكتا مطيا فللا سرمضان سموت رمضان وعشر ذي الحجة دفانتي قوم نوت ذي الحجة قوم فرقه كان ذلك أفضل مالا يتشي ونشي فللا أما أقول وتا كي أقول لا sai allajina ta shaƙi ma da bakauti da ilmiyyar wani ta har yanzu fatawa ne lamba 8,975 cewa inna li walidan kartufiya wa ana argabu an akuma lahu bi amali sadakati ma dumtu ala qayil haya yace lallai ina da mahaifi kuma mahaifin nan nawa hakika ya riga ya rasu kuma ni ina kwaɗayin in tsayu gare shi wurin yin wani aiki na sadaka matuƙar ina raye in dinga yin sadaka da niyyar Allah ya bashi ladan arju min kuma alfatwa yadda ina nema daga wurin ku damar ku ku ba mu fatawa ma huwa ahsan wa afdalu yafi kyawu yafi falala ما هو أحسن وأفضل الشهور أن يفكو يففللا الذي تستحب فيه الصدقة وأن أكي سي صدقة كيشي وأن تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن من مدن المملكة العربية السعودية شن سنة وجبع بعد صدقة أمر بممتنا أقوة برني da cikin biranen garin makka mamlakatar arabiyatar saudiya awil baldatin lati kufiye biha ko kuma a'a sai a garin da shi ya mutu a cikinsa ilman annani min sukani makkatar mukarrama ina sanar da ku da nake tambayar ina daga cikin mazauna garin makka a bar girmamawa wal mutawaffa fil mantiqatil janubiyya shi ko mamacin yana can a wani gari ne na kudancin saudiya tura an zarika da za kuma lawa kaira ya ce ku ba mu fatawa amsa akan wannan allah ya saka muku da mutane malamar da tajadima suka ce jawab amsar ita ce inna sadaqataka an walidika almutawaffa amalun tayyib lalle sadakarka da zaka bayar a madadin mahaifinka da ya rasu wannan aiki ne mai kyau wa afdalin shuhur shar ramadan mafificin watanni da kake maganar sadaka a ciki shi ne wata ramadan wal ashirul uwal min sharin zilhijja da kuma goman farko na watan zilhijja lima warada fi zalika min al ahadith as-sahiha saboda abin da ya zo a cikin haka na hadisai ingantattu an rasulillah sa salama daga fiyayyen halitta manzon tsira annabin rahma salama wala ta jibu an hufi baladin ma amma sadaka kai masa a wani gari daban ba ta zama wajibi ba inna ma yin gabu zalika sai dai mustahabbi ne an so kai haka wa afdalul baqa makkatul mukarrama ƙasar da ta fi kowace falala a duniya ita ce ƙasar makka mai alfarma bima fi zalika min mudafa'atil ajr domin abin da ke ciki na ninninkawar lada da aikin da ka aiwatar a ƙasar makka. an gani idan ibada ce sallah ko sadaka ko wani aikin alkhairi wanda ka yi a cikin garin makka ladan shi ninkin ba ne akan yadda za ka yi a najeriya da sauran wurare mu ɗauki sallah ka a harami na makka daidai suke da sallah dubu ɗari dubu ɗari jama a wannan matsalacin nan ya sanya akwai abun mamaki alhajin da zai tafi aikin hajji ko umara ya dinga yin sallah a hotel ɗinsa yana sharara bacci wallah ya yi wa kansa asara mai girma ai idan zai yiwu kuma yana yiwuwar sallolinka guda biyar gaba ɗaya a harami yadda tsarin yake shi ne in ka baro hotel ɗin da kake kafin sallar azahar mara bayan ka yi bacci kenan daga bayan sallar ba. ka baro hotel ɗin ka zuwa sha biyu misali in allah da za ta iso harami ta yi sallar zahar? ka yi la'asar ka yi magriba ka yi nishani idan ka so ka zauna a harami har asuba in kuma ka so ka gangara hotel ɗinka bayan nishani ka je ka kwanta duk inda karfe biyu uku ta yi ka taso daga hotel ɗinka ka taho harami in ka kirga za ka ga gaba ɗaya har ka gama kwanakinka babu sallar za su fi maka a harami domin abin da ya kai ka kenan kasuwanci ka bar shi a najeriya ko ba haka bane yanzu can abin da ya kai ka kawai ka je ne neman lahira sallah ɗaya yanzu wanda suke magariba a harami ɗazu magaribarsu jere take da magariba dubu dari kamun wannan da muka yi idan a matsalacin annabi ne kuma dare suke da sallah dubu to hakan nan sadaka a cikin wannan gari mai alfarma ana nindin kaladan kuma hakan nan wanda ya aikata zunubi a wannan ƙasar zunubin shi kuma ninkin ba ninkin Allah kuma na mutum ya rasa inda zai je ya saba wa Allah sai ya tafi wannan ƙasa mai alfarma lallai wannan yana cikin haɗari Allah ta tsare yace amma da sharadi idza da fiha man huwa muhtajun idan har aka samu a cikin garin maka mutumin da yake mabukaci ga wannan sadakar taka wa illa in ko ba haka ba fal afdalu fi ashadd al fuqara haja wato abin da yafi falala ne ka gudanar da wannan sadakar zuwa ga fasirar da suke masu tsananin bukata fi ayi makani a ko'ina suke ita gada masu turo ta najeriya yanzu misali ka ce za ka ɗauki kuɗi ka gina masallaci a saudiya a madadin mahaifinka A saudiya kuma gwamnati ke gina matsalaci su kagan babu bukata a wuri amma yanzu da ranar zonar najeriya ka gina masallaci babba da ban ɗakuna musamman ma a hanyar matafiya ga ban ɗakuna da za su tsaya su biya bukatunsu ga matsalaci ga matsaba ko wani asibiti ka ta fara da makamakin ta ko shaka ma ka yi anan yaƙi domin a can gwamnati take yi kuma ba ba za ta iya yin irin nata ba amma wannan kudin ka turo shi irin ƙasashen nan sai daga an yi wani babban aiki da shi wanda za a amfani wafin fukarari minan al'akari bi afdalu wa azamu ajira har yanzu idan za ka ba da sadaka mafakirai to ka duba daga cikin danginka to su kuma su suka fi falala suka fi girman lada an gane jama'a babu wani mai arzikin da zai ce a danginsa mahukuntan shi babu talakawa to domin addinin musulunci a kullum yana son abin da zai inganta zumunci da soyayya tsakanin juna ke sanya mazala sarasala mai sunanta mana cewa ka ba ma danginka makusanta sadakarka ya fi falala ya fi girman lada amma wasu za ka ga sun zama inuwar biginyar sai ga mutum ga arzikin kamar zai kashe shi amma danginsa suna fama da talauci sai ka ga wasu ne a gefe suke amfanuwa da dukiya kuma wallahi ma a tsaro yawansu ya wuce misali a najeriya za ka ga mai arziki amma wanda suke cin moriyar arzikin ba danginsa ba ne wasu ne da nesa da an sa salama yana kudaitar da mulin kawai da misala salama don wannan manzala ta salamu ya ce a sadakatu alal fakiri sadaka idan ka ɗauki sadaka ta ba wa fakiri sadaka sai guda ɗaya kana da ladan wannan sadaka wa ala birrahimi amma da zai zama wanda kake da alaka ta zumunta da shi ne ka ba shi isnatani to ladan sadaka biyu ne ga ladan zumunci ga kuma ladan sadaka domin sadakatin wasila ka yi sadaka kuma ka da zumunci an gane jama'a zumunci a ne mai mahimmanci sosai shi ya sanya ba daidai ba ne wani abu ya faru tsakanin kare kuma ka ce an daina zumuncin ba dole ba ne a wallahi zumunci dole ne zumunci ba dole ne matsala sa salome ya ce yana kamfani da cikin al'arshin ubangiji duk wanda ya saka zumunci shi Allah ya sada shi da rahmarsa wanda koyi yanke zumunci shi Allah ya yanke shi da rahmarsa don haka ku yi iya cikin kokarin kada abun duniya ya hada ku da yan uwanku ka kaura kai ka toshe kunne ka gani ka ji gani ka ji ka ji ko wata hudu ba da ake yin za a kai amarya daki tsakaninka da yan uwanka ne ya kamata wannan abu domin ta sai da rayuwa take kullu zi ni'matin mahsud duk wanda Allah ya wani ni'ima sai an mai hasada to wata hasadar daga cikin gida take tashi ɗan uwanka na jini to kai kada ka damu kada wannan abin ya hana ka musu alkhairi kada wannan abin ya sa ka daina zumunci tare da su kuma wani babban kuskure da ake wata rana ka zo na abin barin juma'a abin da kai ce a masallacin mu kuma na harin sunna bayan an yi da sallah wani sai da yanzu rayu bayan mutane kuma ya zan fita wani yake ba kuma ni da ni ne zo na gabatar da sallah ba ni ne limamu shi ya bi bayana ni ne jagorance shi mun ganawa da Allah amma yana jira na kuma saurayi ne daidai malam magana nan da kake gana magana tana zuwa ɗan boko ko malam a daina faɗa ba ba daidai ba da faɗa yake gaya mu saboda na yi magana ne cewa ba daidai ba ne irin ra'ayin yan boko suke ɗauka sai ka ga mutum ga dangin ka da yayyanka wanda kuke da alaƙa ta jini da su maza da mata sai ka ga mai arziki in an boko ne sai ya fifita dangin matarsa a kan waɗannan wanda su waɗannan su wajibi ne a kanta dangin matan da kuma ihsani ne kyauta ne in yi sai ya fi yi ihsani ya bar farilla ko ɗan ba ta yi to wai da ne wannan maganar a kan bari shi ne ya kira ni yana kashe Bari dangin matarka ka kyauta ta musu ihsani ƙannan nan naka da yayyanka sawa'un kun haɗa uwa da uba ko kun haɗa uwa ko kun haɗa uba kai hatta 'ya'yan babbanninka da kawanninka da gandanninka duka waɗannan sun sun ƙarfin harki akan waɗancan na ɓangaren matarka shi yasa a tsari na musulunci idan da za a dawo a makarantar lama to za ta warkar da matsaloli da dama kuma da ana haka da ba a samu kiyayya da gaba da ake samu a cikin dangi sai daga wata kiyayyar har ta kuma ƴaƴa da jikoki allah ya to don haka yake cewa lallai yin sadaka ma danginka lada biyu ne ga ladan sadaka ga kuma ladan zumunci na mai ce wa illahi sauki sai gaba ta gaba a tattattu ko al limayi wa ilmu al-mayyit biha yin sadaka a madadin mamaci da kuma tambaya da za ta zo shin mamacin yana tare idan yin sadaka a madadinsa bayan ya mutu يجي التنبية السؤال الثاني من الفتوى تنبية نشرة كيف دوامي لو بعدين بوليو دنري لا يعني ده أربعين دوام تنبية تجي إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه أو دعا له أو زار قبره فهل يحس أنه من ابنه فلان؟ شرك idan wani ya gabatar da gayya a madadin mahaifin shi da ya mutu ko ya yi sadaka a madadin mahaifinsa da ya rasu ko ya yi wa mahaifin nashi addu'a bayan rasuwa ko ya ziyarci kabarin mahaifin shi mahaifin nan zai ji za a iya sanar da shi cewa wannan alkhairin daga ɗan shi wane ne wani ita ke tambayar ما ليس جواب أم ترجيح التي دلت عليه نصوص الشرعية أبد أن تشير شريعة بدون أكل حين انتفاع الميت ابتدت الحي عنه ولله ممشي yana amfanuwa da sadakar rayayye idan ya bayar a madadin mamacin ko da uba ne ko ɗa ko ɗan uwa ko ma waye kai ko aboki ne kuna zumunci da shi saboda kaunar da yake maka kara su sai ba da sarka a madadinka ko gina masarashi a madadinka wannan ya yi kuma za a samu ladar da ke Allah kuma shari'a ta yi nuni a kan haka wadu'a uhulahu da addu'ar da zai yi wa mamaci wadda hiyatu an da layya da zai yanka dabban layya a madadin wannan wanda ya rasu layyan shi ta yi nau'un min alwanin sadaka wannan shi ma nau'i ne da shi nau'ukan sadaka fa idza akhrajta al-mutasaddiq fi sadaqatihi an al-mayyit idan shi wanda ya ba da sadaka a madadin mataccen ya tsarkake niyyarsa a wurin yin sadakar ba wani ya yi ne don a yi ba domin wani zai yi amma duk da yake yi da waya mutane ai wani na wani kullum sai na wani da kullum sai na wani a kullum sai na wani kaza har kullum ayyuka na alkhairi so ake ka koyi su kana azumin litinin da alkhairi kana azumin ayyamun zai kana sadaka kana wannan duk koye kayan ta ba sai ka faɗa wanda yi domin sa ko kake domin sa ya sai an gani ka bar abin da tsakaninka da mahalicinka wannan ya fi falala kuma ya fi gujewa da aukawa cikin riya an fahimci to don haka yake matuƙar shi wanda ya ba da wannan sadakar akhlasa ya tsarkake niyyarsa fi sadakati cikin sadakar an mayyiti akan wani mamacin wa fi du'a'ihi na da kuma cikin addu'ar da yawan mamacin to abu na farko in tafa almayitu mamakin na ka zai amfana da wannan sadakar da ke mishi ko addu'a wa musibar da'iya wal mutasaddiq fadlan min Allah wa rahmatihi wa rahma. shi wanda ya addu'ar da wanda ya bada sadaka a madadin wani da ya mutu ya tsarkake niyyar shi karan wanda ya yi yana da wata falala da rahama da wurin Allah mana kai ma kana da lada ce yanzu kan gina mahaifinka masallaci to sai kun yi tarayya da shi za a ba shi ladar sadakatin jariya sai ma za a ba ta a kafin yi tutsu biyu da ne وحسبه أن يعلم الله منه إخلاصا وحسن العمل يا وداتر دشي wanda zai wannan abu ya zama Allah da ya yi domin sai zama Allah ya sani kuma Allah ya ga ikhlasinka ya ga kyawun aikinka ya wadatar ba sai an tada mawacin an ce wane ne yi masa ba ba wannan balma hasali abu ne na gaibu la ya'lamuhu illallah wa ya'juru al-qarbayn al-muhim bangarori guda biyu da za su samu lada da shi wanda ya sadaka da wanda aka ba da sadaka a madadin amma an yahissa al-mayyit a asda ilayhi amma shi mamacin wai ya zama ya sani ko ya ji a cikinsa wanda ya wannan المعروف كيف تسمى البريش فلم يدل عليه دليل شرعي ما لم يكن سواه ولدليل من الشريعة دليلون حتى هذا فيما نعلم الشيخ عبد المنحل وهو أمر غيبي ظن الأمر إلى غيب لا يعلم إلا من آه، إلا من وحي الله تعالى لا يؤلم إلا من وحي الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ba a sanin wannan sanin daga cikin wahayi da Allah madaukaki yake yi wa annabinsa sarakarama kuma annabi bai yi bayani a kai ba ga ba kuma wani wanda zai sani an gane ko kenan dai anan mahallin shari'a ne cewa yi don Allah da tsarkake niyya da izinin Allah ta'ala dukkaninku za mu yi tarayya a cikin lalata sai gaba ta gaba shi ne ma da ke da'awa annal kabara muslimu hatta yurta ama anil majisu da'awar da wanda suke cewai kabari yana yin duhu kabarin mamaci har sai idan 'yan uwan shi sun ciyar da abinci a madadin shi tambaya ce al'awwal wasani ta farko da ta biyu daga cikin fatawa mai lamba wato 590 a 590 a cewa hada yuzu li ahli al-mayyit ta'ani fi nafs al-yawm alladhi mata fihi shi yana halatta da yan uwan mamacin su gabatar da abinci a ranar da mamacin ya mutu وتقديمه للمشيعين للجنازة sannan su gabatar da abinci da wanda suka daga gawar zuwa makabarta ويقدم الطعام قبل دفن الميت cewa ana gabatar da abincin ma kafin binne mamaci wallafi ne tamartakuna bi hadal amal da sanin cewa wanda suke riko da wannan aikin yastadilluna bi ayati sadaka suna kafa hujja ne da ayoyin sadaka wa infaq da ciyarwa fi sabilillah a tafarkin Allah wa annal afra muslim cewa kabari muslim cewa yana da duhu kuma laisa hunaka nurun kuma babu haske a ciki فتقديم الطعام للناس gabatar da abinci ga mutane yush'ilu allazi yuziqu fi zalami qabri cewa yana kunna haske wanda zai haskaka duhun kabari wa qabla an yudkhala al-mayyit fi al cewa kafin a shigar da mamaci cikin kabari ya siru kabru munawwaran cewa kabarin zai zama mai haske wannan duka tambaya to ga an malamai suka ce sukun fa'am min alin mayyit lil mushayyi'in bid'atun la yajuzu amalu dafa abinci a gabatar da shi ga wanda suka rika gawa makabarta bid'a ce baya halatta a aikata hakan bal wa bil umuri yin haka mana da cikin al'amura na jahiliya amma da'awa annal qabr muslim da'awar cewa kabari yana da duhu wa anna taqdimar ta'ama mai qibali ahli al-mayyit cewa kuma gabatar da abinci daga bangaren yan uwan mamaci wa sadaqati hannu da ba da sadaka a madadinsa qabla dafnihi wa kafin abin da shi yubi'u bi zalamin qabri yana haskaka kafin kabari wa qabla an yudkhala fi qabrihi kuma ana bukata kafin a shiga da shi kabari shi yasiru al-qabra nuran kabarin zai haske ba za a asula da umar ya ce wannan bai da asali tatsuniyar gizo da ƙofi ne ba ta da asali wani ƙaunu wani ƙaunu bihi rajmun bil gaibi fadin wannan ma wato kamar jifa ne a cikin gaibi li anna zalika min al umur al gaibiyya domin wannan daga cikin al'amura na gaibu allati la yasalu alaiha illa Allah wanda babu wanda ke yin wanda sai Allah subhanahu wa ta'ala sai gaba ta gaba hal yajuzu sadaqatu wa du'a'u liman mata wa kana tariku lis shin yana halatta a bada sadaka a kuma yi addu'a ga mutumin da ya mutu alhalin mutum ne wanda yake barin sallah a rayuwar tambaya su'al as-su'al ar-rabi' min ta rubu a cikin fatawa mai lamba 3548 tambayar take cewa hal yasiqu al-istighfar wa sadaqat liman mata tarikan al-salat shin yana inganta neman gafara da kuma bayan da sadaka da mutum da ya mutu alhali yana barin sallah aw kana yusalli ahyanan wa ahyanan la ko daga cikin ɗabi'a ce wani lokutan wasu lokutan yana yin sallah wasu lokutan kuma baya yi kuma an san da haka wa hal yajuzu huzura janazatihi shin ya halatta irin wannan mutumin ka je da janazar wa dafnihi fi maqadir da muslimin shi yana halatta abin da yi wannan mutum a makabartun musulmai jawab amsar ita ce man salata duk wanda ya bar sallah jahila bi wujubiha yana mai wa ko jayayya da wanda wajabcinta kafar ijma'il muslimin wannan ya kafarta da ismail musulmi wa man taraka ha tahawuna wanda koyi bar sallah saboda sakaci وكثرت فوق سارة كفر على القول الصحيح فيما يقع في الكتاب والسنة في من قولي العلماء للسنة تكادون مالوي وعليه تؤكم والنم ومن مات تاركا للصلاة يوم يموت مذكر أن تارك الصلاة منه عمدا لجنجن لا يجوز الاستغفار له ما يعلمت أروح أمشي غافر ولا الصدقة عنه ما يعلمت أي مش صدقة عنه an zuba su ne kawai a kufayi wala hudura janazati kai sallar janazati matukar gasan baya sallah to ba lalle ka sallar janazati wala dafni ko kune shi ko ku kyale shi abokan shi nan dai su su je su mishi ko don ya zama izina ne da wa'azi ga waɗanda wato suke raye duk wani idan ya ga haka zai tsoro sai kai to dai ba ya kamata mu gyara kun ga wani da ya mutu muni mune yan shomisho da yan wiwi kawai aka bari muka je muka gani wannan zai zama wa'azi ko wata kasurgumar karuwa ta mutu sai a kyale ta kawai a je a nemo ire-irenta yan dauni da shauransu su zo fi mata komai su kai ta limaman yin su duk mutanen kirki a kowa kowa ya kama zaune wannan wato wa'azi ne mai tasiri saboda na bayan su masu gyara an gane ko wala dafnihi fi maqabir muslimina kuma kada abun da shi ma a makabartar musulmai domin tarihin salat da kawai da bisa salama al'adun da fi bayyana wa bayyana kuma salat ومن تركها فقد كفر دون فتن منزل سيرة النبي الرحمة السلام عليكم الأول التي تكالم رسول إذا تسلل دون بيبرت حقيقة يا كفر رواه أحمد إمام أحمد يروي عن حديث وأهل السنن دكما أهل السنن في الترمذي نسائي أبو داود ابن ماجه داري بإسناد صحيح da isnadi wanda yake ingantacce wa qawluhu sallallahu alaihi da fadin manzon tsira na annabi rahma sallama da yake bainar rajuli wa bainar kufuri wa shirki tarku sala abin da ke tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah mana duk wanda ya bar sallah ya kafirta ya zama shirki, Allah ya kyauta wannan hadisi imam ya ga wata cikin sahihi ya ruwa da alkhairi masu albarka masu daraja abubuwa da yawa wato sukan zama a shari'ance wato akwai abubuwan da za a yi domin zata domin tsawatarwa ga wasu kun gare ita wannan rayuwar muna tafiya ne akan kan babu wanda ya ta lokacin shi domin ɗan adam tun da ake mai lissafi tun yana ciki kafin zuwan shi duniya lalle ya kamata ya zama kullum maganar addininka shine a hannun damanka duniyar ka tana hannun hagunka ne kuma musamman saurayi da ke cikin shekaru na samartaka wanda ta salama yin ci babu wanda zai matsa a gaban allah ranar kiyama sai ya amsa tambayoyi guda kowa da kowa ni zan amsa kai ma sai ka za a tambaye sai ma za a tambaye ka kowa shekarunka a mai ka karar da shekaru samartakarka a mai ka zuba wannan samartakar mai kai da ta domin shekarun samartaka mun sha mai mai ta wannan za zara sa a ya zo da wannan addini yana tarwaye ne wani sarki domin yana zai shekara arba'in ya zo da wani arziki kafin san shekara arba'in kwanci na ke san shekara arba'in idan na abubakar a lokacin da mazara ta salama ya zo da musulunci dana bakare musulunta shekarun shi talatin ne da wani abu sai na umaru shekara shirin da wani abu in ka gangaro kuma sai na rumun abin zalin shekara goma sha biyar a wadannan shekaru ba suka yi wannan gagarumin aiki suka yi dabban wannan addinin har zuwa gare mu a yau da haka idan saurayi bai gabatar da kurkiyarsa a cikin addininsa ba ya yi hasarar da ba za ta kwasu ba mazarar Allah ta gaba sa ba daga cikin mutane bakwai Allah ta'ala zai sanya su wata inuwar arshi a ranar da babu wata inuwar ta inuwar arshin Allah ya lissafa wato saurayi wanda ya tsoronce ta a cikin ibada cikin bautar Allah kuma wata riba da za ta ci yanzu tana cikin shekarun ƙungiya azumi za ta iya yin azumi na riba ta farka litinin da alhamis ayyamun bin sha uku sha hudu sha biyar duka za ka iya tana cikin ƙurciyar sallolin nafin fili kiyamun layi zuwa gaba idan larura ta zo ta rashin lafiya ko ta tsufa duk wanda ranar da zo sai an ba ka lada ga shi ba ka yi a matsalar da za a ba ta irin ladan da ake ba wa mashin wanda ibada wanda azumi ne tafi sabilin lahi kai na nafila sai an nisanta da hutarka daga wutar tsawon da ke shekara saba'in to ka zama zai ana kalibatu wannan damar a cikin wannan kwanciyar domin sai an tambaye ka a ranar kiyama a gaban allah wa an malihi min aina ta saba hofi ma an farka dukiyar da ka taba samu sai ka gaya wa allah wata hanya ta wutar samu kuma ta wata hanya ta wutar kashe ka sannan tambaya ta karshe wa an ilmihi ma za a yi da biyu za a tambaye ka ilimin da ya zo gare ta yanzu abubuwan da ka ji a wannan zaman wanda aka karanta aka fassara maka ka fahimta shi ilimi ne gare ka kuma sai an tambaye ka ka yi aiki da shi ko ba kai ba don haka kai da kake da wannan neman amsar waɗannan abubuwa kaga ba ta da maganar shantakewa a rayuwa da shahuriya a cikin wannan rayuwar ta duniya domin kwanakin ka ke da dogo ina amfani da wannan dama akwai wani da cikin aminai na sosai aminai ne dr aminu dan zarkiyar allah ya maka wanda mun sha zuwa karatun wannan masallaci shi hankali ma in dai zan yi tafiya an da yake muhazara a wurin da tare da tafiya ne kuma mutum ne mai tajabcewa wani neman halitta za mu tafi fa muhazara wani gari amma zai ɗauki kayan maganin sa idan an yi samu dan faraga zai fita ya ɗan kewaya ya samu halittarsa kuma duk inda zai tafi da littafin shi wallahi na ji mutuwar ta buga shi kwarai da domin ni na miji sallah amma wallahi na yi sallar ina sallar ina kuka saboda bawan Allah ne mutumin Allah ne kuma kaddarawa ta Allah ya so ni magana da shi kuma Allah ya raba domin ya dawo gari da sai kira ni ya ce malam na zo da kuma da lafiya kuma yana sauƙi da in sha Allah mu zo. In na tashi daga karatu. tashi daga karatu ban samu zuwa ba a kan tsewa da gari na mata kwana biyu da wannan matar ta kira ni ta ce yadda ake yana so ya da kuma mai lafiya yanzu kuwa Allah ya gobe da su wace garin kuma na shiga unguwar damu ne ta harkoki duniya. wallahi ma ban ta da jiya kawai kafin sala a zuwa da samu waya aka kirin yaro ban san me zai gaya mu yan kuwa wannan ita ce rayuwar ɗan adam kuma almarhu hadithun ba da wuri dan adam abun ba da labari ne a bayan shi yanzu wannan ba gashi kuma ba da labari mai kyau game da shi domin shaidar da muka sani ke kuma har a gaban Allah ita ce shaidar domin abin da muka sani ne ke kyawa game da shi muka sani to don haka kowa ya yi kokarin nema wa kansa abin da idan ya mutu zai bar wa kansa an bato na alkhairi a sa amma siya a rayuwa ba a bar ado ba ce ba idan ma an bar ka karaye idan Allah ya jarabce ka kowa sai ya guje ka cewa na ai siya ce shi ne mai kaza da kaza a lokaci kaza na kaza babu wanda zai kalle ta amma ka zama mutumin Allah ko mutuwa kai za a fashe ka da kai za ka yi kowa nan samari kun ji dai addinin nan samari ko ba ka ba domin jagororin da suka kawo addini duka matasa ne kuma duka tsufa a kan haka har suka koma zuwa ga Allah don kada tsofaffin nan su ce na ce ba na nufi bane domin na kowa da kowa ne jagororin da suka zo da shi su zo da shi suna samari kuma suka yi dabbansa suka tsufa a cikinsa har suka tafi suka bashi don haka kowa da kowa ne amma kullum ana magana akan samari domin a shafu wanda zai yi sauƙi wa yasuna a mayukin suna da ku kullum samari su ne kashin bayan tafiya idan kun rike abu to da izinin allah wannan abun zai shiga inda ma ba a yi tsammani ba idan babu ku a cikin abu da za a ce lallai barazana ce idan dai babu samari a cikin wannan tafiyar a to tafiyar nan kaɗan ba ta wani shekaru za a neme ta a rasa muruk ta bakin wani gwamna ko shi kenan in dai samari babu ku to sunan tafiyar murus kawai domin bayan wasu lokuta kawai za a manta da labarin Allah ubangiji ya taimake mu ya tabbatar da digadigan mu a kan wani addini har zuwa ranar mutuwa don haka suna ko da ke da tambaya sai mu amsa tambaya sannan a addu'a insha Allah insha Allah ta'ala malai sai mutumin da yake tarihu sala idan ya tuba Allah zai yafe masa abin da ya gabata daga baya wannan ita ce magana mafi inganci kan ita ce magana da ahli sunnati wal jama'a suka tafi akan ta suka yi ijma'i akan ta yanzu misali tarihu sala a wani shekaru can baya zai yi sallah yau ba zai gobe zai a ba zai azhar to yanzu ya tuba azzi ya gyara ba a cewa sai ya kawo tattalin wannan shekaru an fahimce da mai kuri wannan awon sosai mu fahimce su kuma mutumin da da tun ma'amarin sun makafaru yanzu allah ya taimake ce samun sabata ba ka ce shi sai ya kawo wannan shekaru baya sai ka kara nisan tashi kuma tunda dai allah ne ake yi wa ibada kuma da kanshi ya siffar ya bayyana a cikin siffar ibadu rahman mun sha da wani ayat ya ce allazina la yadkhuluna ma allahi la anfa wa la yaqtuluna nafsa allati harama allah illa bil haqq wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم wannan ayar kawai ta isa ta karfafa wa mutane gwiwa gaba daya cewa ibadur rahman ba ta shirka duk duniya babu laifin mafi girma kamar shirka ba sa kisan kai su kashe ran da Allah ya ramta musu sai da hanci na shari'a kuma ba sa aikata alfasha na waɗanda waɗannan laifukan da aka jero su su ne mafiya girma a cikin ka gabatar da zunubi sai Allah ta'ala ya ce duk wanda yake zai haɗu fushin Allah da jihu da azaba da damuwa a nan duniya sannan ya mutu a ranar kiyama za a ninka mushi azaba ninki ba ninkin ya sai dai wanda ya duba daga duka wanda da mutu da aka nufa wanda ka duba shirka ba amma Allah ya ce illa mun ba sai dai wanda ya duba da ya duba kuma ya yi imani gangare ya imani ya dawwama a rayuwarsa cikin ayyukan alkhairi har mutuwarsa wannan shine sharadi sai a gaya ma wanda da yake tariku sala yanzu ya tuba to sharadin guda uku bayan tuba zai yi imani gangariyar imani kuma ya ci gaba da aiki na kwarai a rayuwarsa har mutuwa to irin waɗannan fa Allah ya ce munanan abin da suka yi a baya ma Allah zai jimta zama kyawawa ya ba su lada akan wannan Allah Allahu akbar shi ya sanya jama'a tsakanin bawa da Allah ba wanda yake shi mutum zai yi auki irin na yan wuta sai zo da mutuwa yanzu kwanan ita fa ya amaru bi amali ahli janna zama da mata Allah don haka mai tarokon Allah ta ba shi hatta da yawanci samari suka rubuta wani yaro na jirgin ya rubuta a cikin bango cewa to da yawa mummunan farko ya kan kare kyakkyawan ƙarshe na ce yaro na kanka da faru yi ƙoƙari tun safiyar farko ka zama na ƙwara domin ba ka da tabbas yaya ƙarshen zai zama zamonan ƙwarancin daga farko kuma dawwama addu'a tana roƙon Allah husnul khatima tana roƙon Allah sabani hatta mama yin sanyoyin ka gaba daya duk lokacin addu'a ka da zaka roƙi Allah ya tabbatar da kai har zuwa ranar mutuwa da izinin Allah ko za ka dace da sa'atul kidama kuma Allah zai amma mutum ya rusu cewa ai wata kila karshen zai kyau ko shaitan ya rinka zuwa mishi a mafarki wani abokin mu zo muna mishi wa aji Allah ya fasa rana. yake cewa shi fa yi mafarki ba aljanna ma ta zo shi ne shiga Za ka kawai mu kyale shi <laughs> kawai mu kyale shi shi ya san daga ƙarshe zai da hau a ga wani aisha da yaro ne shi ai ahalin sunna ce wani jama'a الرؤية في المنام ليست من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة سؤال السنة ما فرق في بعض الكثير أبو ذكي كرفان فالدين شريعة كما وبعد هذا هو جاري يقولون أن جاءت أحلام شيطان كول يقول كاو كاو كاو يكفيه وكا يقول إيه كاو مسلم يستار بنكاو يكفيه وكا كما رأى الله يكفيه كان يقول الله أيها أنا نوم الإسلام أنا كذلك abin da ana ke bukata yi aikin da za ta je firdausi shi ne kawai ba ta ala ta ƙarshen mai zama kyakkyawan ƙarshe ya gafarta mana da zunubanmu mu allah ta'ala ya gafarta musu amma da yake akwai wani bawan allah da ya siya kwali biyu na ruwa da ake bawa almajiran da suke gabatar da karatu a wannan wurin ruwan da ya kawo ya iso hannun da ya kamata kuma ana a cewar kwanin ta'ala ya sa game da alkhairi ya shaje shi karkin alkauta a sannan akwai uwa da dama da suke bukatar addu'a eh, ga ladanin na nan masallacin kun yau ba ma tare da shi shi ma na bukatar addu'a da wa'anda dai da dama cewa malaiki akwai wani uwa ta yi kuma ta samu matsala da rashin lafiyar da ana tunanin ko ta sabon shekaru ne da makamantansu da dukkanmu ne gaba ɗaya marasa lafiyar mu don da yawa akwai mutane da za su samu da cutar kake tafiya eh, Allah ubangiji ya warkar da su ah, bukatunmu kowa da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba Allah ka san mu ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar ta alkhairi wanda take ba ta alkhairi ba Allah ka canza ta ta zama ta alkhairi ta kuma ba mu lada alkhairi magabatan mu malumin mu Allah ka musu raka. Allah ka ɗaukaka darajar su cikin bayan da muhalli ka kalifanci ba su da suka bari ka ta kama su mafarcin su zuriya gaba ɗaya ta mu Allah ya mata albarka Allah ka hana mu ganin bakin ciki الثلاثة الزوجية اللي هو حيفاء اللي هو حيفاء الضباء وإن بكي قرقوة المتاني الله كشرية الدرس الله تعالى تساب دينا قرقوة المتاني الله كحنا مصاب داما أكم مجسورا يقوى مسلمين جبانا ويجب تعالى بكي رقول الله مرد حتى الممات الله يقول إنا فعفوه تحب الأمر وفعفوه قل إلا نبدو ولا وحمنا أنت مولانا نحصرنا على القول الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين